إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد باين هكا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga farin jakada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dukkanin ibadu da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan da sauran watanni da suka gabata da ayyuka na alkhairi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana su biya mini Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda ake yantawa a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu karatutukan da ake gabatarwa a wannan masallaci da sauran wurare na ake karantar da sunnar ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi Allah ta'ala ya ba mu aikun yin aiki da duk abin da ake karantar da mu daga makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da izinin Allah ta'ala a yau asabar goma sha shida ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da hudu ga watan Agusta shekara ta 2012 za mu tasha inda muka tsaya karatun makon da ya gabata domin a karatun makon da ya gabata mun faro daga aya ta ashirin da biyu a cikin wannan sura mai albarka suratul isra muke ta tafiya mana kan hanyar mu ta zuwa aya ta talatin da tara a wannan darasi da ya gabata mai karanta aya ta farko la taj'al ma allahi ilahan akhara wa taq'uda mafmuman makhzula mai karanta aya ta biyu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني يعني صغيرا wannan shine a nan maka tsaya aya ɗaya biyu uku hudu kenan a darasin ranar lahadi darasin ranar asabar kuma muka bayani akan abin da ya shafi al da lura da tambayoyin da aka rubuto da suke da alaka da darasin da ya gabata zan so in fara karanta su kafin mu shiga sabon karatu mana tambayoyin makon da ya gabata kenan malama tana cewa bayan sallama da addu'a na Allah ta'ala ya gafarta mana baki daya idan mutum ya yi yanka don saraka domin Allah ya biya masa bukata ya hukuncin sa yake wannan yayi saboda in ba kuma ta ba lokacin da muke fassara la taj'al ma Allah ilahan akhara muna bada anawal ibada yanka sai take cewa mutum yi yanka don Allah ta'ala ya biya mai wata bukata a yankan shi yayi in dai yayi shi domin Allah ba cewa aka yanka ma da zarar kin an ce ya kawo farar agwagwa ko jar to wannan bukanci ne kawai amma tun daga tsaba zuciyarsa yanka domin Allah ta'ala wannan yayi ba tare kuma da cewar bayan sauke Qur'ani ba lura saukar alkur'ani mai girma ibada ce mai zaman kanta kun fahimci wannan da ke ku. in mutum ya samu dalilin halacci na ya sauke qur'ani sai ya sauke ƙur'ani ba sharɗi ba da cewar su ya yanka kun da ke ko kina da dama ki bude duk inda ke ga dama a ƙur'ani mai girma ki karanta ki roki Allah subhanahu ta'ala da wannan ba dole sai kin sauke ba ba dole sai kin sa a sauke miki ba mun gane wannan ko daga alamtara ta ba zuwa na suke karanta ko fatiha ke karanta ko qul huwallahu ke karanta surar da Allah ta'ala ya fi so ke karanta qul huwallahu ahad kika karanta kika yi addu'a Allah ta'ala zai biya miki bukata ba sharadi bane cewa sai an yanka hada addu'a da yanka tsohuwar al'adar malam Bahaushe ce saboda haka da ya musulunta ya karɓi musulunci yadda yake ganin girman yanka sai yake ganin duk abin da ake bi sai hada da yankan nan sai hada da zubar da jini alhalin zubar da jini ibada ce mai zaman kanta kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la wa dhalika umirtu ana awwalul muslimin saboda in dai ta yi wannan akan sharuɗan yanka an yanka da sunan Allah an yanka domin Allah wannan yankan ta yi za a ci wanda take cewa malaga Allah a taya ni da addu'a akan iyayenmu Allah ya shirya da su hanyar musulunci ya kuma sauƙaƙe mana al'amura ya Allah muna roƙonka Allah ta'ala ka shirya da su baki daya in ba su karɓi musulunci ba Allah ta'ala karkato su zukatansu su karɓi musulunci in kuma suna musulmi ne Allah ta'ala ya tabbatar da mu da mu da su akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambayar ta biyu kuma ta ce Allah ya sauke mana al'amuran ya Allah muna roƙonka Allah ka sauke mana al'amuran Allah da abin da ya tsanani Allah ka sauke mana shi wanda take cewa assalamu alaikum mai juna biyu tana iya yin hoto a cikin wannan watan ma'ana in na fahimci ta scanning kenan ya halatta mai juna biyu ya halatta ta yi scanning a cikin wannan watan ba shi da alaƙa ya halatta a yi scanning ya halatta a yanke farce ya halatta a yi kitso ya halatta a yi allurar da ba ta tsayawa matsayin abinci ta ce tambaya ta bi kuma Allah a taimaka mata da addu'a kan abin da ya shafi mahaifiyarta Allah ya gafarta mata ya Allah ka gafarta mata Allah ya sanya aljanna ta zama kuma a gare ta Allah ka saka kabarinta mu ma Allah ta'ala ya gafarta mana ya gafarta wa mahaifanmu iyayenmu da kakanninmu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama koma a gare ta ta ce Allah saka mana da alkhairi baki daya wannan take cewa idan mace tana jin al'ada za ta zo mata amma ba ta zo mata din ba kuna jina da ke ko ya halatta ta shigo masallaci ta saurari tafsiri har azumi ya zama wajibi ta dauka kuna jina da ke ko abin da ke hana yin azumi shine zuwan al'ada da al'ada ta zo da azumin ya kare automatic ne yana zuwa azumin yana karewa amma duk lissafin ki ya nuna maki yau al'adar ki za ta zo amma lokacin da ake yin sahur al'ada ba ta zo ba a daidai wani lokaci azumi wajibi ne akan ki ba wai ya kamata ki ba wajibi ne akan ki Allah fatan mun mun wuta bina ya ga haka in ta ki yin azumin to kenan akwai yar fara ta haukanta Allah ya sauke saboda ka ba a tsammanin wai idan ana sa tsammanin zai zo shi kenan kuma wai sai ajiye azumi a har sai ya zo shi ke koran azumi wannan kuma take cewa mace mai al'ada ce al'ada ta ta ɗauke da safe ta ci gaba da cin abinci to ashe ne gidanta shi kuma ya dawo daga tafiya a halin tafiyar nan baya azumi ya dawo ya samu ta girka abinci zai ci abincin zai ci abincin mana sai ta ce su ibada aure da ranar mai hana wannan ta ce don allah malam menene sai hancin salatu tasbihi salatu tasbihi hadisin da ya zo salatu tasbihi hadisi ne waɗannan su ingantar da shi wannan su da shi in ba shi abu ga malamin mu da ya karantar da mu shi a masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Abdul Musa Abbad nuskar da muke amfani da ita ɗayan biyu ko dai albani ya hantar da hadisin shi kuma ya hantar da shi ko albani ya hantar da shi shi kuma ya hantar da shi gani na ake baje kolin ilimi kenan ko aka da ake ta magana wannan kuma suna wata lissafo me ingancin su me ingancin sunan karima me ingancin sunan basira me ingancin sunan adila me sunan ingancin sunan batula me ingancin sunan bara'atu me ingancin sunan nasiba eh tambayar mu ta gaba wannan ta ce malam ina neman addu'a Allah ta'ala a taimaka min da addu'a bashin da ke kanta Allah ta'ala iyaye mata ya Allah duk wani musulmi ya Allah duk wani musulmi bashin da ke kan shi Allah ya yi shi Allah ka raba al'ummar musulmi da bashi bashin duniya da lahira Allah ya raba mu da shi kun san bashin da ya fi kowanne bala'i shine bashin da mutum ya ci dukiyar mutane Allah ya hore mishi bai biya ba yana kallo bai biya ba ranar alkiyama ya ga azuminsa ya ga zuwan tafsirinsa ya ga salatin annabinsa ya ga itikafinsa ya ga kiyamun lailinsa shi wannan za a ɗauko a biya mai bashi da bashinsa bashi ba suka huta karima suna ne ko babu taskiya a ciki basira suna ne abida babu taskiya a ciki abida mai yawan bautar allah kenan fa batula wannan tarkace yan shiya ne fa wannan hayaniyar yan shiya ce hayaniyar yan shiya ce kowace aya aka kira a ce ta sauka kan ahlul baiti wa sunan insana bi aka ce kan husaini ta sauka hamalatu ummu kurhan wa kurha wai mahaifiyar shi fatima radiyallahu anha ta dauki cikin shi da wahala nace to yanzu wannan yabar husaini ne ake aibanta fatima ko kuwa tunda kulura lura saboda tsabagen guluyi da wuce gona da iri sai a zagi wannan yanzu sai a aibanta wannan a nan an yabo sai na husaini Allah ta'ala kara mashi darajar ɗaukaka sai kuma aka aibata gyatumarsa aka ce ta sha wahala a juna biyunsa ta daidaitu, ta yi waye ta yi waye ta yi waye haka kuma aka aka gina wa fatima din aka aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka wani babban mijirin ɗinsa yake cewa ya ce fatima fatima ta fi annabi haka ya faɗa ya ce fatima ta fi annabi ya ce annabi fatima abuha nabi ya ce fatima babanta annabi ne amma shi annabi babanta baban shi ba annabi ba ne saboda ƙabarin ƙidahumanci ya mata shi ne annabin kun gane ko shi karantar shi ne annabin wallan salmar umar ya ƙulu kana abi inda malmar umar ya ƙulu ha araba to haka addini shi a yake amma ba ga shi da aka da suka suka dauko suka kinkimo suka zo ka shi kowa yana gani yanzu ba suna tallan jahilcin su da kansu ba ba shi kenan ba da an ba da sai a ce an yi musu yarda ne an yi kaza an yi kaza an yi kaza yanzu ba shi kowa yana gani ba Allah ta'ala mana gamtakatar Allah ta'ala ya tsarkake mu tsarkake mana zukatan mu za mu tashi a darasin mu da muka tsaya za mu tashi a aya ta 25 nasiba nasiba da sin ko nasiba da sabi na faɗi sinin ba yi nasiba da sin ko kuma nasiba da sado nasiba da sinin kenan ko insha Allah suna ne insha Allah eh man faɗi karatu ba ko wannan sunayen mata ne sai a hankali wallahi sai ke ce wannan sunanta lantana wannan sunanta bara wannan sunanta ya saba shuru ولا سورة قدسني ولا سورة إذا in bai kona da zai aka abubuwa suke Allah ta'ala ya sauke wannan sunatun murja Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim yace rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana bayan mun karanta abin da ya shafi haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala shine abauta mai shi shi kadai wahda hula sharika duk abin da yake haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ne kada ki kuskura wani shiga tsakaninki da wannan haƙƙi din ba tare da kin miƙa shi ga Allah subhanahu wa ta'ala ba kada ki kuskura ki karkatar da wannan haƙƙi din ga wani Allah yana ga cikin abin da Allah ta'ala yake bantuntu da su shine sanin gaibi alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada shi shi kadai san gaibi balle a ja ayar wani ce tana da wahalar fassara ku saurara ku saurara tana da wahalar fassara ayar ya maimaita ta saboda su bakwai yana tana da wahalar fassara kullu alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa yannahu yasluku min bayni yadihi wa min khalfihi rasula Allah ta'ala shi kadai ne san gaibi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن, الله عليم خبير إن الله عنده علم الساعة lalle Allah madaukakin sarki a wurin shi kadai sanin yaushe alkiyama yake kun lura da kyau sanin yaushe alkiyama za ta tashi wannan ilimin yana wurin Allah ne kadai shi yasa suke ta tambayar manzo Allah wai suna ganin kamar ya sani yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha suna tambayar ka kamar wai kai ka san yaushe alkiyama zai tashi qul ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu faqulat fi samawati wal ard sanin yaushe alkiyama za ta tashi yayi ma sama bakwai da ƙasa bakwai nauyi sama bakwai da ƙasa bakwai ba za su iya ɗaukan yaushe alkiyama za ta tashi to a yau in ka ce manzo Allah ya san gaibi sai mu ce to yaushe alkiyama za ta tashi domin in da baka faɗi yaushe za ta tashi ba to za ka ce an sanar da shi kenan amma bai faɗa ba kenan ya ɓoye wani abu na manzancinsa da Allah ta'ala ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa lam taf'al ma ballaghta risalata wallahu yashmuka min an-nas amma sai ki ga mutum ya yi kwane kwane ya ce ai likita sai ya dauki dogon cikin mahaifiya sai a ga dan da ke ciki kuma alhalin Allah ta'ala ya ce wa ya alamu ma fil arham sai mu ce shi ya fahimci ayar ne a baibai a wannan lokaci ne likita yayi wannan scanning din ya dauki wannan hoton ba da salatu arba'ina ne ba bayan bayan cikin ya wuce arba'in guda uku ne ya wuce arba'in ta ɗigon mani ya wuce arba'in ta gudan tsoka ya wuce arba'in ta gudan jini bayan ya cika waɗannan arba'in guda uku a daidai wannan lokacin sai mala'ikan da ke kula da mahaifa sai ya ce ai rab a zakarin al'unsa shi karantar shi mala'ikan zai ce ya ubangiji wannan halittar me za a halitta wannan tsokar wannan jinin me za a yi mace ko namiji in ji mala'ikan sai Allah ta'ala ya ce da mala'ikan mace sai a fi mace sai mala'ikan ya tsara mace sai a ce da mala'ikan namiji sai ya tsara namiji sai a ce tagwaye sai a tsara sai a ce mace da namiji sai a tsara kullum da ko sai a ce yana da cikakkiyar halitta yana da ragaggiyar halitta yana da kazana da kazana da kaza amma ku tambaya babu wani likita a da da yanzu da zai ba da bayani cewar za a fi mace ko namiji a ranar da ta samu juna biyu ai babban abin da zai iya kwarewa shi shine ya gano cewa ma akwai cikin amma da yake ba yana cewa likita bokan turai in kika tambaye shi to mace ko namiji ne sai ce a ah, ku dawo eh, abin nan kaza ga watan kaza kuma yadda ke kuma wannan misalin da ya baki ya baki ne bayan juna bin ya kai ya kai lokacin da mala'ika ya sassa ya tsara wannan rai din amma a satin farko a sati na biyu a wata ɗayan farko da juna biyu sai dai likita ya gano cewa akwai juna biyu iya abin da amma mace ne ko namiji bai sani ba to ashe lokacin da Allah ta'ala ya sanar da mala'ikan cewar yi kaza mace ko namiji wannan ilimin ya fito da gobe kenan na har an sanar da wani ko da haka yake ba to haka za ki ga abin kuma alhalin an shayi sun sha cewa za a haifi mata a haifi maza an sha cewa za a haifi maza a haifi mata an sha cewa ai ɗa ne ɗaya a haifi biyu wannan ba so ɗaya ba so biyu ba an sha cewa za a yi ruwa ta madda bakin kwariya a garin mina sai ya da bakin allura ba yi ba haka ne kuma haka bane sai ki ga suka yi dace a guda daya cikin goma shi wannan ɗayan za a dinga ɗaiɗaitawa alhalin ko ba haka yake ba ilimi ne aji abai amma da niyyat ne amma hakikanin sani ilimin zai bi Allah subhanahu wataala ne kadai ya san da shi akwai wani farfesa da yake ce mu Ita sun yi aiki da wani sun bai wani likita farfesa shi likitan digiri ɗaya yake da shi amma ya feɗa mata ya feɗa mata sama da hamsin ba a taɓa samun kuskure ba ya feɗa mata sama da sama inda biyar saboda ƙwarewar shi a wurin aiki aka ba shi farfeso kai tsaye kawai ba wai ya yi majisiyar ko ya yi doktora ko kaza kaza kaza ba ya ɗare kan abin da ya shafi wannan sosai da sosai ina ba da yanke wacce wannan da kyau sai ya ga mata take da juna biyu sai aka tambaye shi kai tsaye zai cewa mace ne ko namiji da aka tambaye ya nuna ya ce ai kaza ne yana dan yana cikin koshin lafiya kullum aka tambaye shi yana ya ce yana cikin koshin lafiya yana daidai wa daidai yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza aka za ka haifi da aka haife shi babu kai kwata kwata yana ta motsi yana ta motsi amma babu kai kwata kwata to yana magana cewar yana cikin koshin lafiya yana da kaza yana da kaza yana da kaza to al'amura ne da kar mutum ya kuskura kafa shi ta zame akan abin da aka samu ake ganin an samu na ci gaban zamani da kuma abin da ya shafi na tauhidi na sani waɗannan Allah maɗaukin sarki kaɗai ne ya tafira yake da iliminsa ana gaban wannan farfesu ɗin fa yake ce mun mahaifin shi ba shi da lafiya abadin yin ƙoƙarin a bashi a bashi mahaifin ya tafi da shi indiya domin a je a duba shi likitoci gaba ɗaya suka ce ai iya abin da suka sani in ya rayu awa ɗaya to an samu nasara to kin go daga ibadun kafin a hau jirgi a yi kaza an kammala kenan duk farfesan da rayu likitoci ƙwararrun likitoci da ake ji da su ƙwararru sun zauna kan wannan bawan Allah kowa sai dai ce ai mafi tsawonsa shine awa ɗaya kenan gaba yanzu batun ma ya tafi indiya ma kona kuɗi ne yake ce mun sai da mahaifinsa ya shekara bakwai bayan wannan magana ina ba ta mugun wannan da ke ko sai da haka duk shugaban da aka samu kada ya dauke shi akan taba zatin ubangiji subhanahu wataala Allah kada ya san waɗannan an sha kwan gaba kwan baya likita ya ce za a fi biyu ki ga fi ƙato guda ɗaya ya ce ai ɗaya ne kuma a haifi guda biyu kuma haka yake ba al'amura ne suke zamiyar ya sha cewa za a yi talatin da wata ki ga haihu biyar da wata ko kaza da haka al'amura suke Allah kenan Allah ta'ala shi ne kaɗai ya san gaibi kada ka kuskura galibi wanda suke ɗaya ta annabi sallam ya san gaibi suna yin wannan ne ba don manzo annabi sallam kaɗai ba a'a dan suna da shehunansu da suke zo su ba su ma sun san gaibi to amma hakan ba zai yi ba dole sai sun tabbatar da manzo annabi sallama sanin gaibi Allah ta'ala ya sauke muka biyo shi da hakkin iyaye da Allah ta'ala ce wa qadara allah alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana a kyautata ma iyaye iyaye kyautata musu ake yi ba bauta musu ake yi ba duk abin da ke amsa sunan kyautatawa yi ma iyaye ake yi muddin bai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba amma ba bauta musu ake yi ba ko fahimci wannan da kyau ko kenan hakkin iyaye ban hakkin Allah da ban hakkin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daban mu fahimci menene haƙƙi menene kuma ba haƙƙi ba durƙuso baya cikin haƙƙin iyaye kwata-kwata wani bawan Allah ina jin na ba ku labarinsa ya ɗauki kuɗinsa naira na guga naira naira dubu arba'in ya je ya bai ma shi ta je ta sayar gwalayya baban shi kuma ya haɗa gabas da yamma yana neman rago bai samu ba baban nan ya ji labarin ya ji labarin ga abin da ɗan shi ya yi ai ya ɗibi kuɗi naira dubu arba'in ya je ya bai ma shi saboda sallah ta gabato shi kuma ga shi ya haɗa gabas da yamma babu ragon layya da yaron nan da ya samu labarin baban shi ya samu labari da ya tashi rabin kilomita ya cire takalmi ya zo san baba a kofar gida tun daga nesa ya durkusa mishi ya durkusa mishi ya durkusa mishi ya rata ya sai baban ya dawo ce ai ba ya yi haka bai da da ya gabayan sa mike na gaya mike na gaya wai wannan shine wai wannan dogon durkusan da yi mishi shine da zama kafarar wancan wancan ta'asa da yi Allah ta'ala ya sauka abin mamaki sai ki ga ana cewa wai Allah ce wa fi lahu ma janaha dhulli wai shine dalili akan durkusu to da Allah ta'ala ce wa khafif janahaka liman ittaba'aka min almu'minin wa khafif janahaka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka sauƙaƙa al'amuranka ga duk waɗanda suka bi ka cikin mu'minai kullura to da aka ce ranar salam ya sauƙaƙa wa khafif janahaka kenan yanzu in kika ɗauki fasararsa idan manzo Allah ya hadu da sayyidina Abubakar ya zai dinga samu wani manzo Allah zai durkusa wa Abubakar Abdullah ya durkusa mu Umar ya durkusa mu Usman ya durkusa mu Ali ya durkusa wa Sa'ad wa Ibn wa Talhat wa Amir Fidr wa Zubair mu Madahu di ya durkusa ba haka yake ba sai a ce to ai yan uwa Annabi Yusuf to yan uwa Annabi Yusuf ya durkusa mu ne iyayen da suka durkusa mu Annabi rika durkuso ya cikin haƙƙi na sha mai muku in dai a maka kai ga an yi durkuso to al'adun Najeriya su yi su yi eh, wato nan ne za su ga a cikin masallacin manzala an durkusa wa mutum a'udhu billah Allah madaukin sarki yake cewa rabbukum ku subhanahu wa ta'ala a'lamu bima fi nufusikum shine mafi sanin abin da ke cikin kirazanku abin da ke cikin rayukanku abin da ke cikin zukatan duk wanda ya wani abu don Allah a bayyane Allah ta'ala ya sani duk wanda ya yi ba don Allah ba a bayyane Allah ta'ala ya sani duk wanda yi don Allah a bayyane amma ba don Allah ba a zuci Allah ya sani duk wanda ya yi don saba ma iyaye Allah ta'ala ya sani duk wanda yi don kyautata ma iyaye Allah madaukakin sarki ya sani duk abin da mutum ya yi shi ne shine a'lamu ne mafi sani da duk abin da ke cikin zuciyarku Don wani tarsashi da ke gaigo miki amma rabin sokon ya wuce duk Allah madaukakin sarki ya sani abinda zaki tunanin shi ma kafin ki tunanin Allah madaukakin sarki ya sani wa ilmuhu bima bada ma khafi ahata ilman bil jali wal khafi subhanahu wa ta'ala ilmin shi ya gama ko ina da ina Allah alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Allah ta'ala ilimin shi yana ko'ina babu inda za ki shiga babu mungun da za ki shiga babu makwarkwadar da za ki shiga babu wani ƙasa da za ki shiga ko sama da za ki shiga ma'ana wata ta'ala yana ganin ki Allah maɗauki sarki ya san duk abin da kike yi ai ba labarin wani mutum da ya tara almajiran shi ya ba su wasu ayyuka ya ce su zai kowa ya je yi a inda ba a ganin sa kowa ya wanne je duba ne ya duba ne ya je wani ya duba ne ya duba ne ya je sai wani almajiri daga cikin almajiran sai ya dawo da abin ya ce shi gaskiya da inda ya ga ana ganin sa sai cewa ke gani shi ce Allah ne ke ganin shi shi duk inda ya ga Allah yana ganin sa sai raka bai iya yi ba ya dawo da shi suka ce ai sai makankata ta kama malamin kawai sai raka a lokacin da mutum ya ji wannan duk inda kike duk inda yake ko biyu ne a ɗaki ko uku ne a daki ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisun wala adna min zalika wala akthara illa huwa ba'um aina ma kanu Allah ta'ala yana tare da su da ilmin sa yasa Allah ta'ala ya bude ayar alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard shin biki ga Allah shin ba ga Allah ya san abin da ke sama ba ya san abin da ke kasa tsira Allah ta'ala ya san duk abin da ke kudirce a zuci saboda haka ashe wannan yana fa'ilantar da mu in kudirce ki kudirce ya kudirce ta kudirce mu kudirce alkhairi dan je kudirce sharri ma Allah ya sani to ba ƙara ki kudirce alkhairi ba ki kudirce alkhairi ya zama na kullum fatan ki shine alkhairi kullum fatan ki shine yafiya kullum fatan ki shine yafiya shine alkhairi rabbukum a'lamu bima fi nufusikum ubangijinku subhanahu wata'ala Shi ne ya fi ku sanin abin da ke cikin zukatanku ke karan kanki Allah ta'ala ya fi ki sanin abin da ke ki saboda ka in ta kunu salihina idan ma kuka kasance bayan Allah na kwarai masu biyayya ga Allah madaukin sarki masu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masu kyautata ma iyaye masu ba da haƙƙin iyaye shine in ta kunu salihin in kuka kasance bayi na kwarai mazanku da matanku fa innahu to lalle shi Allah madaukakin sarki kana ya riga ya kasance tun fil azal lil awwabina ga dukkanin masu mai da al'amura zuwa gare shi su ne al'awwabin arraji'ina ila ta'ati masu komawa zuwa biyayya gare shi ghafuran mai yawan gafara ne ku Allah ta'ala mai yawan gafara ne ga kowa da kowa sai ce lil awwabin in takunu salihin in kun kasance bayan Allah na kwarai kun ga sai bai ce mai gafara ne ga bayan Allah na kwarai ba ashe sai kin kara kenan kenan awwabin wani bangare na a salihin in kunu salihin in kun kasance bayan Allah na kwarai fa innahu to lalle shi Allah ya kana ya kasance lil awwabin ga dukkanin masu mai da al'amura gare shi ghafuran mai yawan gafara ne gare su ashe wanda yake shi dan taware ne tawarwara ya ce baya jin tsoron Allah baya kunyar Allah baya kunyar mahaifinsa Allah ta'ala da zai baya jin kunyarsa zai ce duk garin nan ba shi kwa uban kowa a billah wannan wace irin ɗaya ne cewa ce me ya sha wannan rashin kunya ce ne wannan a cikin al'umma mutum ya buɗe baki ya ce duk garin nan ba shi kwa uban kowa da sadakansa da surukan mahaifansa da dangin sa da dangin mahaifiyarsa da iyayen shi da kakanninsa duk fa ya hada su cikin lissafin ne a baibai a bakace Allah ta'ala ya sauke tsorata ubangiji subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne wa inni la ghafaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada kofar Allah ta'ala a buɗe take ki nemi Allah ta'ala gafara a dukkan abin da kika aikata na kuskure da ya wuce kuma lokacin da kike neman gafara din ki halalo shari'a guda uku zuwa hudu shar'i na farko annadamu alama fata ki da na sani akan abin da ya wuce kada a zo ana gari ki ke ke ma fa da tsohuwar kaya mutum da yi da ya sani ba ta yi da ta sani akan abin da ya wuce ba kenan su ake idan mutum ya tuna irin wannan sai ya yi da ya sani yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah Allah mun gode maka a neman shirya da kai mana ta tuna taɓargazar da ta yi da sai ta ji kamar ƙwalla za ta ceto mata amma ana magana tana ba da labari tana fashi tana kaɗa ƙaba ita ma wata tsohuwar ƙaya ce ba ita ba ba wanda bai san ta ba to wannan ai babu da ta sani a cikin ba da labarin take annadamu alama fata shine da na sani na dama akan abin da ya wuce wa niyyatu Allah ya ila dhanbin Bai kuma ɗamara niyyar nan mutum ba zai sake komawa ga aikata wani zunubi ba fi ma ba iya alaihi min umri na abin da ya sauran mishi na rayuwa sauran rayuwar kuma ba zai sake aikatawa ba kenan ko da kafa shi ta zani sai da ya aikata sai ya tuna ai kuma ya yi alƙawarin da zai sake ba ya yi tuba sai ya sake tuba din mala ta ala ce ayyuha lam yushriku ala mafalu wa ya'lamuna ba sa da abin nan cijewa dokewa akan abin da suka aikata alhalin sana sai Waye ya rukar masu masiyata fi sa'atiha ya bar aikata laifin da yake yi a daidai lokacin da yake yi in kara mutalabisin biya in ya kasance da aikata laifin in mugun awo ne take ta mugun awo take yi ta auna ta auna ta auna za ta auna mudu talatin sai ta ji wa'azin bayan ta auna mudu biyu to mudu na uku sai ta cika shine an yi turkul masu ya tafi sa'atiha a dai ba wai za ta ce sai ta kammala wannan nan gaba kuma sai ta shirwa isa ya ce wala yaqulu hatta yahdi wa lahu yana mana alamacin shiqa Shari'a ne kenan uku shar'a yana yin shirin shirin da alimamin imam ya kawo a farko farko da salihin idan mutum ya zalunci wani ya dauki wannan abin da ya zalunta ya mayar kulura kin ta zalunci wata naira goma naira ashirin to duk istighfarin da kika yi fa zai kankare zunubin sata ne amma da zai kankare zunubin abin da aka sata ba sai da sai kin mayan mata in kuma kika ce ba ta za ki mata ɗauki daidai ba a dai kin gaira ita dai a sai dai ki aje mata naira goma a wannan ba shi kenan kawai shi kenan sai a ji ba ta za ki mata ɗauki daidai ba da kun lura da kyau ko naira goma naira ashirin naira talatin wani gashi ne aka yi kike da ciki a wani kuɗi wani menene kike rubuta yake tattara ki mai musu in kika mai musu ba sai kin ce miki ba sai kin ce musu ai da kaza da kaza ne ya faru inda in ba mutum na mai dabo Allah ba zai wannan ba in zai ki kwana ko in zai kwana yana zuwa haji da umara ke za ga za a zuba wasu su kamfaci dukiyar mutane a cikin an yaji haji da umara ai ya riga ya kammala ai ai wanda ya je haji da umara kamar ya dawo ranar da lafiyar shi ta yabe shi ne na'am a kan tsakanin shi da ubangiji ba amma tsakaninsa kuma sai ya zama alhajjin mabrur eh, sai ya zama alhajjin mabrur yana ga cikin sharɗin hajjin mabrur kuma hajjin da aka yi shi da dukiyar halas inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin da ka mutum ya saci kudin mutane ya rubuta ciki akan biliyoyi da triliyoyi da kuɗaɗe sai ya tura mutane jirgi goma ya tafi sai haji da umara ina bai kankaro wani ba sai ya maiwa da mutane su wani kuma sai ya zo da wani dan masallaci a gida Allah ga naka Allah ya ji kamarin jafar yace yayi doguwar hasumiya kullum ana sa husuri fa wallahu kana al-awwabin ghafura ubangiji subhanahu wataala ya kasance mai yawan gafara ne ga al-awwabin masu mai da al'amura zuwa gare shi al shi ne wanda yake mai mai da al'amura ga Allah madaukakin sarki yana kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala duk abin da Allah ta'ala ya umarni yana kokarin riko da shi duk abin da ya hana yana hannuwa ku lura abin da aka hana zaki hannu ne baki daya dan da hana ki abin da zai zama wahala a gare ki ba abin da aka umarce ki ne shine za ki mastafat kun lura abin da aka ce ki sai ki yi daidai gwargwadon ikon ki amma abin da aka hana ki gaba ɗaya za ki hannu Allah madaukin sarki yake cewa wa ati zal qurba haqqa wa ati zal qurba haqqahu ka baima danginka na kusa haƙƙinsa kowa da kowa yana dangi na kusa Aƙalla kina da babban rasa kina da manya manyan rasa guda biyu akwai bangaren uwa akwai bangaren uba kowane ɗaya daga cikinmu yana da uwa yana da uba a bangaren uwa akwai ta karantanta akwai mahaifiyarta kuma ka yake ba akwai babanta akwai wa'in ala kenan akwai mahaifiyarta akwai mahaifiyar mahaifiyarta akwai babanta akwai baban babanta akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza sannan akwai yayyanta ita mahaifiya akwai kannanta ita mahaifiya ko ba ko ke ba kaga wannan kuma akwai irin wannan lissafi a bangaren uba akwai uba akwai babansa mahaifinsa kenan kaka wala jaddu lahu wa in ala kullu da ke ko akwai baban baba akwai wal'ammu wa bin al'amin min abihi fa shukuru lidil ijazi wa tanbihi akwai dan uwan uba akwai uwan uba ko kanin uba shine al'am to haka zaki ga akwai dangi da mutum yake da su akwai dangin uwa akwai dangin uba Allah madaukakin sarki yake cewa ka ba su haƙƙinsu a cikin su akwai masu cin gado a cikin su akwai marasa cin gado uba yana cin gado baban baba yana cin gado a lokacin da babu baba kun lura amma dai alisabi yana cikin masu cin gado sai idan wani abu ya finge shi hakan nan dan uwan uba uwan uba ko kalan uba yana cikin masu cin gado shine al'ammu shine wal ammu wa ibn al'ammi min abihi duk suna cikin suna masu cin gado amma a dangin uwa kaɗan ne suke cin gado daga uwa sai mahaifiyar uwa su kuma suke cin gado amma baban uwa baya cin gadon jikansa kun lura da ke ko amma dangi ne na kusa to akwai hukuk da yawa a lokacin da mutum ya zo rasuwa wani jira da kyau Allah ta'ala ya ba shi arziki ya san suwaye ba su ci gadansa ya san suwaye ba za su ci gadansa ba ina nufin asalama kuma za ki ga wani lokacin wanda ma kika tashi a hannunta watakila ma ba ta cikin masu cin gadonki Ina ba ta wannan da kyau sai ga mutum ya sai ta ɗauko yar yar uwata ko ɗan yar uwata ina mutum kun gane wannan da kyau tana da yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya daga tashi sai ta ɗauko yarta ta rike ta ko ta ɗauko ɗanta ta rike ta wannan ɗan asali ba a cikin masu sun gadanta da, yana cikin ulul arham ba a cikin masu sun gadanta ba amma kuma da shi aka dinga ɗawainiyar dukiyar ma da shi aka shi ya dinga tarere ta zuwa asibiti shi ya dinga duk inda za ta je ya ta buga mai waya watakila daga lagos zai taso daga sokoto zai taso amma ka tambaye wannan an ba cikin masu cin gadon ta sai ta rubuta mai wasiya in ta mutu a bawa na dubu talatin da biyar duke tana da yawa ko eh eh bayawa to wani ta mutu a bayawa da dubu miliyan arba'in da biyar wannan a babu wasiya kawai domin dukiyar biliyan ne take da su biliyan ne na guban biliyan saboda haka wa ati zal qurba haqqahu ka bayyana ka na kusa haƙƙinsa akwai haƙƙi na sadar da zumunci kada ki ji cewa wai ba an ce sadar da zumunci dangin uwa ko kin je dangin uba in kin je ne za ki ba su a'a ashe kina tunanin in kin je mai za su baki ne kun lura ko in dai ba kina tunanin in kin je mai za su baki ba ai ba ku tunanin in kin je mai za ki ba su ko da barewi ne na bakin titi kika siya na 120 140 sai ki sa musu leda ke yanzu kin je ibada ne sadar da zumunci ba kin je ki ba su wani abu bane ina ba ta hukunci ne da ke ko Allah ta'ala ya ƙara tsawon al'ummar Fulani sai ki ga fulani tun daga kudan a yammacin duniya har kudancin duniya an tashi tafiya ta kamas ta isa da ziyara in tafiya ta yi tafiya na hajji a ƙasa suke tafiya ina fata muku yi wannan da ke yan uwa dole ne a kai a sadar da zumunci yan uwa na kusa suna da haƙƙi na zumunci Allah ta'ala ce wa ake bal qurba haqqahu suna da haƙƙi na wasiya in kina ga maki musu wasiya sai ki musu wasiya nawa kenan biyu suna da haƙƙi na taimaka musu Allah ta'ala ya baki dukiya ya hore miki ba maganar cewar a ina kira shi baya zuwa ina kira shi baya ɗaukar wayata haƙƙin shi ne a cikin dukiyarki Allah ta'ala ya sa sai ke sauke wajibin da ke kan shi ba magana a ina na bashi baya godewa ke ke godewa ai na shukura alal wajib ai in kike abin da ya zama wajibi a kan ki ai ba ka godewa yanzu kin fitar da zakar da kai wanda kika aika sai ya bi dawo ya ce ya gode ai ba sai ya ce ya gode ba dama wajibi ne ki fitar kin fitar da zakar dukiyarki kin yi lissafin dukiyarki kin ba wancan dubu ashirin kin ba wancan dubu hamsin kin ba wancan dubu ɗari zakka sai ta bugo ya ta ce ta gode ai ba wajibi ba ne kun lura ko ba wajibi ne sai ta ce ta gode don wajibi ne akan ki ba bata to saboda haka ke, wannan ba muna cewa kuma an ba an ta ba kuma karki gode bane abin da muke bukata muke so ki sani dangin ki na kusa suna da haƙƙi akan dukiyar ki akan abin da Allah ta'ala hore miki hatta ilimin ki suna da haƙƙi akai Allah ta'ala ce wa anzir takal aqrabi ki yi wa'azi ga dangin ka yi wa'azi ga dangin ka na kusa haka na sallama ya ce da Allah aka Allah ta'ala ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kai wa'azi kai gargadi ga danginka na kusa shi sai ya tara dukkan waɗanda suke da alaka banu hashim banu mutalib banu waye duk ya tara su yace inna ra'ida la yakzibu ahla yace shugaba ba ya mutu masa ƙarya yace walau kadabtun nasa jami'an ma kadabtukum inda zan yi mutane ƙarya ba ki dai ku ko san da muku ƙarya ba yace yanzu in na ba ku labarin cewar bayan dutsen nan akwai bataliya guda ta yaƙi ta jirka ko garin makka me za ku ce sai suka ce za mu gaskata ka don ba ka taɓa mara ƙarya ba sai ya ce to ina muku gargaɗi ga azaba da duk wanda ya saba ma Allah ina muku bishara da lagoda ta rahama ga duk wanda ya ba Allah ta'ala sai abu sai abu na ya ce ani hada jama'atana yanzu akan wannan ka tara mu akan wannan ka tara mu ya ce tabban laka a'udhu billah Allah ta'ala ce tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu ma kasab sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من masa sai ka ki fahimci dangin ki na kusa suna da haƙƙi a dukiyarki kina da suna da haƙƙi a matsayin da Allah ta'ala ya baki kun lura da so ko suna da haƙƙi a kaza suna da haƙƙi a kaza ki bai ma kowa haƙƙinsa wa ati dhal qurba haqqahu ki bai ma dangin ki na kusa haƙƙinsa amma sai ki ga Allah ta'ala ya hore da wata dukiya ko ya hore da wani dukiya sai ya zama inuwar giginya na nesa kan shata kin san giginya sai ki ga daga nan masallacin in ta yi ga inuwar ta can ba wannan babbar kotun can take kin cin mutum ne sai yake sa yake amfanar inuwar amma nan da ke tushen maganin bai samun inuwar sai inuwar giginya na nesa kan shata ba na kusa da ita ba kun lura da ke ko sai ki gan ta yi daban zakka sai dai yan uwanta ko yan uwan shi su ji cewar ai dan su ya fitar da zakka a can wata uwa duniya in ihsani in gera azumi ya fitar in masara azumi ya fitar amma ya ga mutum yana cin shinkafa yana fitar da gero kun lura da ke ko rabon gero in rabon masara in rabon waye sai dai yan uwan shi dinga ji can a kusa a nesa in kika daina dangin ki na kusa ladan da kika samu a wajen dangin ki wanda kika ba nesa ƙari ne kin ba kin wadi samu lada kuma kin sabar da zumunci ga ladan sadaka da kika yi kamar yadda kika ba wancan ga kuma ladan sabar da zumunci da kika samu wanda kike baki samu a wancan ba dole sai mu gyara sai a nusar idan mazaje ne sai a nusar da su in kwakwalwar shi ta tafi ya zo ya ɗauko ana kasafi za a fitar da zakka ya ware dubu ashirin da biyar bayar a cikin envelope ya sami envelope ashirin da biyar ya zuba musu dubu ashirin da biyar biyar waɗannan an ware su waɗannan kuma dubu hamsin hamsin an ware su suna guda hamsin waɗannan dubu ɗari ɗari an ware su suna guda ɗari ina ba ta yi kwanci wannan da ke ko to sai ki lissafo akwai kanan kafa da ke wuri kaza sai ki ce mishi akwai kanan kafa da ke wuri kaza akwai kanan da ke karatu a sokoto akwai wanda ke karatu a maiduguri akwai ƙannan kawa ne akwai wani ba kasan batun auren shi ya taso akwai wani akwai wani akwai kanin mahaifin kafa akwai kakon na uku yana nan da akwai wani akwai wani sai ke lissafa mashi malamai wani namijin ya yi bin ya sa baki ne yana jin za ki lissafa ko dangin ki zaki lissafo yana sane Allah fata in fahimci wannan da ke ko ki gwada wannan jarabawar ki lissafa yau dangin shi baki ɗaki, ki da bakin ki ki ga yadda zai da maki dangin kun lura da ke ko amma wani zai ga kin faɗi maki biyu maki uku sai da kika faɗi maki hudu sai kika faɗi mashi ɗaya khumsi kenan ana ba ta yin wani da ke ko ko kuma sai da kika faɗi maki tara sai da faɗi mashi ɗaya ushiri kenan da kin ga wannan zai san matsayin ki da shi sai da haka wasu sai an sauka su wasu jarabawa suke yi wasu kuma a'a ba jarabawa suke yi ba sai kin dawo da shi ki ɗora shi akan kan tafarki na daidai Allah ba ta mun fahimci wannan da kyau danginki dangin mai gidanki dangin waye wa aki zalqa ba haka ki yi kokari ki nusar da shi ya bu abin da yake daidai wa aki zalqa ba haka ki bai ma danginki ka bai ma danginka ku bai ma danginku mu bai ma danginmu na kusa haƙahu haƙƙinsa ashe dangi na kusa yana da haƙƙi kamar da muka faɗa akwai haƙƙi na sadar da zumunci akwai haƙƙi na wasiya akwai haƙƙi na ciyarwa akwai haƙƙi duk abin da kika san haƙƙi ne yana buƙata ki bashi wabna sabil hakan nan ke bai matafiyi matafiyi ne da yana cikin tafiya wal miskina barakallahu fikum Hakan nan da miskini wanda yake talauci ya riga ya mai ɗaurin dema aikin san dema an ɗaura gaba an ɗaura baya Allah ta'ala ya rabar talauci wani miskin da miskini wanda ba shi da shi sai ya mana akwai wanda ke da abincin kwana uku akwai wanda ke da abincin kwana ɗaya tan mintal a cikin su sun biyan ikin tashi ba ke ba ni abincin kwana ɗaya ko malamai kun san gasu nan burjit ana da su wani yanzu yana na yana Allah Allah Allah ya saka da azumin nan ya wuce dan fatan shi a azumin ne yake samu in ya wuce kuma sai Allah ta'ala ya kai mu shekara mai zuwa Allah mata hukunci wannan da kyau saboda abin da aka saba bayarwa da taimako a cikin wannan wata sai ya zama na darasi ne aka yi idan wata ramadana ya wuce ko da baki ci gaba da duka ko da a ce kullum naira dubu dubu kike fitarwa to idan ramadana ya yi ina ne biki dawo ɗari biyar biyar ko ɗari tara tara ko ɗari tara da hamsin kullum ci wannan da kyau ko mad abin nan miski marashi a taimaka mishi wata za ki ga tana wata za ki ga a tabbata tun da ta ɗaura bayan babbar sallah har yanzu ba ta sake ɗaura ta ba tana can ta fara kumfuna a ƙasan akwati wata tun da ta ɗaura ta a ƙaramar sallah ba ta sake ɗaura ta ba a tabbar tana can ƙasan kabit an riga an sa ta Allah ta'ala ya hore mata sutura Allah ya hore mata an ta ɗaura ɗan kwali akalla sai an samu kwana 25 ko kwana 30 kafin kamar sake daura shi sai da aka yi ta kafin ta wanke sutura ta kan yi shekara guda don sai ta wanke so biyu to kuma ta sai ta wanke so biyu ne duk bayan wata shirin take daura ina ba ta wanke wannan da ke ko wata kuma a'a bayan wata uku wata guda kuma sha biyu take da su. wata guda ashirin da kowace da Allah ta'ala ya mata wata kuwa kwaya ɗayan nan ne take wanke shi sai wanki da sai gugar take mishi sai ki ga a'a ah, wata ba tana canji wallahi ba canji bane guga wanki da guga ne kawai ina fata mun mutu wannan da kyau sai raka sai a taimaka hijabi ne suturu ne ba wai za ki ba ta hijabi ne bayan hijabin da ya fara dariya ba sai da ya kece tukunna ita ma ta ce kai wallahi hijabin nan fa ni ma yanzu kunya nake je ina fita da shi sai kuma ta ce za ta ɗauko ta bayar Allah ta'ala ce lan nan birra hatta tunfiqu ma tuhibbu haka ake bukata kullum nan ce ki bayar ba wai lalle ne ki ɗauko kuɗi tsabar shi ba in kuɗin ne Allah ta'ala ya gode miki sai ki ɗauko ki bayar idan abinci Allah ya gode miki mai gidan ki ne ce duk abin da kika ga ya dace ki yi ki yi kawai ya baki lasisi akan wannan sai kika gansu suna cikin wani hali Sai ina ne kike ɗauko ki ɗebo shinkafa mudu uku ɗebo masara mudu biyar a ɗebo gero mudu kaza a ɗebo kaza a ɗora musu magi a kai a kai musu wannan fa ba wai zakar da kai ce ko wani abu ba taimako ne aka yi wani a'a kuɗin za a ɗauka a bashi wani suturu za a ɗauka a bashi wani kuma a'a ƴaƴan shi guda uku ko ƴaƴanta guda uku su kika lissafa a cikin ƴaƴanki da zaki musu ɗinkin sallah shikenan da kika ba da aya ta yi ɗinkin kika ware na sai kika ware a kai abin da wani nasu akwai wani bawa Allah Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi Allah ta'ala ya yalwata arzikinsa nake jin labari duk marayan da ke garin mina ya ɗauki nauyin sutura su na wannan watan na sallan nan duk marayu da ke garin mina akwai masallacin da ke da marayu casa'in da wani abu akwai masallacin da ke da kaza akwai masallacin da ke kaza duk ya ɗauki tun farkon wannan watan tun kafin ma wannan watan tuni an ji aka karɓo shaddoji wani in kuma yaron bai kai matsayin shadda ba kun lura ma'ana bai kai sai ce wace bulawa ce za ta mai sai ce a faɗi bulawa su ne abin nan ba wai Allah ba kuma samu ba sai ba da kuɗin ya ce a ji a ɗan kamai marayu da suke cikin rijistar marayu da abin nan kwamitin marayu na ahalus suna suke kula da shi kuma kun lura marayun ba ba wai na ahalus suna ne kaɗai ba a'a kwamiti ne na ahalin suna amma marayun na kowa da kowa ne duk wacce take da maraya ta kai kwamitin suke da masallaci a kusa da masallacin ahalin suna ta kai bayanin za a sa? wani bawan Allah ya ɗauki nauyinsu baki ɗaya sutura su Allah ta'ala ya kamar da alkhairi na tambayar da ke ban labarin na ce a yana cikin masu kuɗin garin ko ni ba na jin shi ana faɗin ciki ashe abin niyya ce niyya ce a lokacin da kike da naira goma kika dauka kika bayar karki ya kankantar ta in dai kika saba bayarwa kika saba bayarwa haka za ki dauki miliyan goma ki dauka ki bayar miki gawan ta ba to a mutumin da bai saba bayar goma ba bai saba bayar mutala ba bai saba bayar hamsin ba haka zai ta yi ba zai iya bayarwa ba wa atu zal qurba haqqahu wal miskina miskini ka bashi haƙƙinsa na ciyarwa ne na kulawa da shi ne na sutura ne na tufatarwa ne ka bashi haƙƙinsa kuma ba a ba da haƙƙi ana terere kin ga kin lura ranar da aka waliman nan wani wata atamfa da ta sa in kin lura atamfar ta yi daidai da hijabi din da kwali kin lura sosai ta ce ba ta lura ba wacce walima ta ce walima wancan mana ita ai ne ba ta yi bayyana ko a ce ai ne ba ta yi makira ta saboda Allah saboda Allah mai ke aka wani in ya zama almannu Allah ba zai bayar ba Allah ba zai bada lada ba la tubtilu sadaqatukum bil manni wal aza kin bayar kina gori kin bayar kina bi da masifa Allah ba zai biya da lada ka wai tana ki mata kwatancin walima ba ta gano ba ta gano walima daga baya kuma tana ki mata kwatancin kayan da wance ta sa cikin lura ta ce ban lura ba kaya iri kaza mara to sai aka yaya na kina ake waɗannan al'amura ba a hori akan wannan wa ta ba qurba haqqahu wal miskina wa bana sabi ka bayyana matafiyi haƙƙinsa matafiyi ne yake halin tafiya sai guzurin shi ya ƙare ko da ko mai kuɗi ne a inda yake ya halatta ka bashi zaka a yadda yake shi ne a can garin su amma yanzu ai yana garin wasu ne ai kun lura da kyau ko yanzu ya zama ƙara ƙaƙaf sai ka bashi haƙƙinsa ka bashi abin da zai kai duk da cewa a halin da ake ciki yanzu wasu suna nema su mai da abin da zama sana'a amma na zama da kyau sai ya salla azhar a wancan masallacin ya ce wallahi yana da halin tafiya ne a taimaka mishi zai tafi kaduna kaza kaza kaza in kika salla la'asar a wani masallacin sai ki kuma shi gadin ganshi ne na'am wannan bai hana wannan ayar ba kuma musulmi da mun da mutum ne mai wayo kun da ke ko a lokacin da ya zo ya ce muku ko ta ce muku tana halin tafiya za ta je kaduna ne abu mai sauki kun yi ko sai a ɗauki kuɗin kuɗin zuwa kaduna daga nan sai a ɗauki kuɗin zuwa kaduna sai a danka ma wani sai a ce ga kuɗin zuwa kaduna ya ɗauke ta ya kai ta gareji ko ya ɗauke shi ya kai shi gareji idan ya kai garejin sai ya ba direban mota kuɗin wannan kuma in ta je kaduna ta hau mashin daga gareji zuwa zuwa gida sai a ba su naira ɗari biyu in ya je sai ya bata sannan kuma kafin dama su tafi an sa ya kawo an ka mai abinci ya ci ya shi. ba shi kenan wannan mujarrab ne an gwada shi da ya kai garaji sai an yi suka ce wannan ba tafiya zai yi ba kafin kafin duk da bismillah ya riga sai ya gudu kun lura wasu kuma suka ce ku kawo kuɗin in ya tafi shi kenan inda tafi ku dawo za a ba kuɗin ku saboda su ma sun shayi mutum ya zai ce a kai makamin waye waye waye waye waye sai kiga abin saboda haka ba zai hana ayyukan alkhairi ba ayyukan alkhairi za su ci gaba kun lura saboda haka kada ki ta tabu cewa ai an shayi ba tafiya ake ba a'a sai ki yi daga kokon ki Allah ta'ala ya karba in kuma kuna da in kuma a kungiyanci a wani wuri da suke dauki yaro ki ce ga kuɗi ya je ga kuɗin zuwa Kaduna a danƙa ma yaro kuma da muka ambata shi nan kawai da an ji suke ga suna ne in ba in kuma na gaske ne kawai suke ga suke ga ya riga ya wuce wala tubazzir tabzira wala tubazzir kada ka yi almubazaranci kada ki yi almubazaranci kada in yi almubazaranci kada mu yi almubazaranci kada ku yi almubazaranci hakikanin almubazaranci domin wala tubazzir fi'il mudari ne majzum bila annahiya kulura tabziran maf'ulun mutlaq kada ki alal bazaranci hakikar alal bazaranci wai menene alal bazaranci lura shine ciyarwa a tafarkin da ba na Allah ba ciyarwa kashewa a tafarkin da ba na Allah ba kun lura da ke ko kuɗi mutum ya ɗauka ya sayi fili a gidan talabijin ko a gidan rediyo aka ɗauki wani malami da ke shirara wa manzan Allah ƙarya yake aibata manzan Allah su salama yake aibata zuriyar manzan Allah su salama yake zagin sahabbai wannan a ƙiƙa na alon gazaranci cikin kun gane wannan da kyau ko naira goma ta bayar na a kaɗa mata taken gidansu eh an zo ƙawata tana biki ba aka zo ana ta rawa sai ta ba da naira goma ita ma a kaɗa mata gurmi alon cikin kenan sai ta yi bayanin wannan naira goma ranar alkiyama ko da nawa ko ta mallaka sai daga in ka ci a tafzir shine al-infaq ala ghairi shi ne ciyar da dukiya a tafarkin da ba na Allah madaukin sarki ba ai in ba ba sai na Abubakar da aka zo ana shirin tafiya za a tafi yaƙi ba dukiyar shi ɗaya gaba ɗaya ba ya bayar an ce yayin almubazzaranci domin a kan ne akan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ne tsora karki albazaranci mai gidanki ya ce da abinci na a ɗauka duk mata ta san adadin gwangwani nawa ne na shinkafa yake isa su ta san adadin mudu nawa ne na masara yake isa su ya in tuwon masara za a yi in tuwon gero za a yi burabusko duk tere in mai za a yi mai za a yi duk ta riga ta sani amma malam da aka dafa shinkafar nan rabi aka ci rabi kuma ta tauraron wanke wanke aka zubar da shi ka ga ya ta gudara sai ki ga shinkafa ta fito sai ki ga malmalan tuwo ƙato ya fito sai ki ga haba mu ake wannan ake ba da labarin wani mutum yana addu'a a ka'aba yana ya Allah ba zan ba yana addu'a a zuci har addu'a ta fito baki yana ya Allah ba zai ba ya Allah ba zai ba ya Allah ba zai ba sai da abokin shi da kusa da shi ya taba shi tunda kake faɗa haka ya yi nisa wai ashe lokacin da Allah ta'ala ya buɗa mai duniyar ya same ta haka ake kashe kuɗin kawai haka za ki ga mulmulan tura fito haka za ki ga shinkafa an zubo da ita an mala ta haka za ki ga a ashe Allah yana neman shi da rahama shi yasa ya kama shi tun anan duniya ya yake tuban da zai sake Allah ba shi da ke ba. sai ki ga mijin yana nemewa ita kuma ta zama indararo ana fata tana ba jiji kin san duk ruwan da aka yanzu kina duba indararo take ga babu komai akai an ba shi shi kuma ya ba jiji da zarar mai gida ya kawo kuma da zarar ta tsayar da shi ga da za ta kwana biyar sai ta bubbuke ta a kwana biyu zuwa kwana biyu da rai Allah ta'ala ya sauke wannan bi halatta ba alubazaranci ba shi da kyau wala tubazzir kada ki alubazaranci kada ya almubazzaranci ta a hakikan almubazzaranci shayi ne an san adadin abin da za a sa kamu ne an san adadin abin da za a sa ko mai inda ko yau ake ɗaura auren nan da zaran ta girka abinci yau da gobe daga ita sai mai gidanta za ta gane adadin abin da zai isa girki na uku za ta iya gane abin da zai iya ya ishe su ko ba ta ba amma sai ki ga ala ta almubazzaranci ala ta ana ta an kuɗi ne a ta zubar da su ta in an yaji ba ta kashewa waye waye da sauransu an bazaranci ba shi da kyau sai Allah madauki sarki ya ce innal mubazzirin lalle masu almubazzaranci kanu sun riga sun kasance ikhwana shayatin yan uwa ne na shaidanu wa kana shaitanu shi kuma shaitanu jagora uban tafiyar nasu ya riga ya kasance lirabi ga ubangijinsa kafiran mai yawan kafirci ne don ya kafirce mai ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ya kafirce mai abin da Allah ta'ala ya Allah ta'ala ya ce da shi ya yi sujjara ga annabi Adam wa qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajudu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin Allah ta'ala ya sauke saboda haka alubazaranci ba shi da kyau ashe alubazaranci nau'i ne na shaidanci haka kawai fa sai ga Allah ta'ala wani bawa ba kawai an bashi kuɗi ya taso ti ya ga ya mu kuɗi a manna ma wani amma Allah ta'ala ta lara sauki a na kowa ya riga sani ta in aka ce miki yau alhamis gobe juma'a haka zaki ga gaba ɗaya gari ya cika da kiɗe-kiɗe wai ba a yi ra'aure amma zuwa sunna ana wa'azi ana karantarwa maza da mata islamiyu makarantu abin ya riga an kai shi kushewar tarihi kawai gaba Allah ta'ala ya sauke daga albazaranci ba shi da kyau mutum mai albazaranci ba zai samu abin da ake samu ba innal mubazzirin lalle masu albazaranci kanu sun kasance ikhwana shayatin yan uwa ne na shaytan wa kana shaytan shi shaytan ya riga ya kasance mai rabbi ga ubangijinsa kafuran mai tsananin kafirci to yanzu dubi ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi shaidan ba shi asalin halittar shaidan iblis kenan da wuta aka halice shi wal janna khalaqnahu min qablu min nar samun daga ƙeshin wuta aka halice shaidan mala'iku kuma daga haske aka halice su kun da kyau sai Allah ta'ala ya sanya cikin mala'iku suna bauta tare da mala'iku suna bauta wa Allah subhanahu wataala ai wannan ba karamin matsayi bane Allah ta'ala ya ce su yi sujjada ga annabi Adam alaihi salatu wasalam shikenan sai kuma sai tsaya ga abin nan kerere shi ba zai yi ba ya tsaya kerere ba zai yi ba har yana cewa ana ana khairun mindu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin shi ne kuma suke kafa hujja da wannan ayar wa kan hukuncin durkusu ai an ce annabi Adam Allah ta'ala ya ce da mala'iku su ne sujjada saboda tsabagen rashin fahimta yi alkur'ani mai girma mala'iku fa umar Allah ne ya ce da su su yi mai sujjada umarni aka ba su ke ba ba ki umarni ba ni ba a ba umarni ba ɗaya kenan kar ku manta abin da ya fi wannan fa ko sa abin da ya fi wannan Shi ne cire ran annabawa ko da wannan ba da Allah ta'ala ya ku umarni su cire ran annabawa su sun cire ba akwai akwai cire ran da ya fi nuni in nuni ne cire ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da aka ce su je su cire ba sun cire ba ai umarni ne aka ba su la rasulullahi ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ai da aka ce su je su kawo ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ko ba yanzu ba an ba su su ba zabi yace ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la a dauka a tafi a dauka a tafi in ke ce aka ce yanzu ko an jima eh amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a dauka a tafi sai aisha radiyallahu anha ta ce sai na tabbatar da cewa wa'adi yayi saboda mutum ba zai kafirce ma ni'imar ba zai zo yana ya kawo barna yana tunanin musu dalili ta dama ta hagu an yamini wa an shama'ili abin nan an yamini wa shama'ili abin nan tana lahani cikin jari ba ta ma'arji Allah ta'ala yake cewa wa in ma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura yanzu mun yi bayani ka bai ma danginka na kusa haƙƙinsa kuna shi na mutum ne kenan na farko ka bai ma miskini haƙƙinsa mutum nawa ka bai ma matafiyi haƙƙinsa mutum nawa duk waɗannan suna da haƙƙi ne mai zaman kanshi a dukiyarki suna da haƙƙi mai zaman kanshi ne akan abin da Allah ta'ala ya azurta ki da shi a unguwarku akwai wani yaro ɗan talaka ne Allah ta'ala ya yi hazaƙa kuna jina da ko Allah ya yi hazaka amma kuma babu kuɗin da zai ci gaba da karatu Allah ta'ala ya sa kina da matsayi akwai wacce za ki ma bayani akwai wacce za ki kai ma kuka ki mata bayani a yau ka ce a da yaron a sa shi cikin masu scholarship sai ki mata wannan maganar tura in an ce matsayi da wai dukiya kadai ba akwai wanda ya ce ba kuma shi ne ba ke ba ba gwamna ba ke ba kawata ba ke ba waye a'a matsayi faɗa kawai za ki yi ki ga Allah ta'ala ya karɓi magana ki sai ki yi magana ki ce akwai wasu yara wallahi suna da haƙuri suna da kaza suna da kaza suna da kaza yanzu nan da nake miki bayani ya haɗa Qur'ani ko kuma yana da izifi 40 ciccin wannan ba shi ne zai karu ya ƙara da al'umma ba kun lura da ke ko nan da nan yanzu sai kiga cikin ƙanƙanin lokaci Allah ta'ala ta ki yanzu yanzu an samu admission ya tafi karatu irin wannan in yayi karatu malam sai ki gaishe kamar ya fashi saboda haka in uwa akwai da zaki yi wa bayani kai, akwai da ke zaki dauki nauyin nauyin shi zaki dauka duk kudin makarantar shi da uniform a zama a zoro yanki a karba zai karu ya karar da al'umma sai Allah madaukakin sarki ya ce wa in ma tu'ridanna anhum to har ma idan ka kai da kai daga barin su su suwa kenan su waɗannan da aka ambata dangin ki ne na kusa ta zo ta ce maki auren ta ya taso kun lura da ke ko ke ce ma mawankiya eh da zan eh an baki gore mawankiya kenan kun lura da ke ko ko kuma auren kaninki ko auren dan kaninki ko auren yaye ya taso ko kuɗin makarantar shi ya taso ko wani abu ya taso ko kuma wani miskini ne wasu ta suka zo suka kawo miki sun ji karatun da aka yi yau su kuma a karatun da aka yi ba wacce ba wacce suka gani sai ki umar lura da ku asali ma kun gina sannan lokacin da ake karatun tana kada kai suka ce alhamdulillah shi kenan kawai alhamdulillah karatu ya shi kiki na fata ne gwanin da kogo shi kenan suka lissafa miki ko kuma matafiyi ne ko wani miskini ne ko ma dai duk wani mokaci duk wanda aka ambata sai kawo sai suka kawo miki bukatar su ke kuma a dindi lokacin baki da asi baki da shi dama yana zuwa ne kira bawa annabi sallallahu alaihi wasallam karin kai manzon Allah kenan sai da haka sai ki ji an ce an kwana a gidan manzon Allah ba ci ba sai kuma ki ji an ce ya ba da kyautar kuma ɗari kula da jira idan akwai sai ya ɗauka ya bayar in babu kuma sai ya ba da hakuri Allah ta'ala ce wa in ma tu'iru danna an har ma idan ka kai da kai daga barinsu ibtigha'a rahmatin min rabbika don kwaɗayin wata rahama daga wurin ubangijinka sun kawo maka matsalolinsu sun kawo maka kaza sun zo bukata amma a lokacin ba ka da shi amma kana sa rai Allah zai kawo kana da yaƙi ne wurin Allah subhanahu wataala zai kawo sai ka kai da kai ka ba su haƙuri abin da rahmatin min rabbika tarju ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuwa dan ka dai wata rahama daga wurin ka da kake fata a wannan lokaci fa kullahu to ka ce da su qawlan mai sura magana mai sauki kace to kun ga halin da ake ciki alhamdulillah Allah ta'ala ya rufe mana asiri lalle Allah ta'ala ya kawo kuma an sarrafa shi muna fatan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo za mu akwai wani bawan Allah Allah ta'ala jikin shi da gafara Allah ya rahamshe shi ake cewa hannunsu yake yi ya ce ƙarshen wata kazo Allah ta'ala ya jikin shi da gafara Allah ya rahamshe shi alƙawari Muhammad sallallahu bayan rasuwar shi da ake ji hallis ake yi sai ki ji malam kamar kana bin mutum bashi sai ki ji mutum ya kasa kunne yana jin an yi albashi shi a albashi shi yake albashi sai ki ga an yi lis a ce to ke baka cikin wannan watan sai wata na sama sai a rubuta suna a yi haka mutane suke ta faɗa Allah ta halatta ƙanshin gafar Allah ya ramshe shi Allah ma ta mafarki wannan da kyau sai da ka ga an yi albashi to sai ki ga kawai an zo an tare shi kafin kuma babu zubi babu sadada saboda ka kana fata kana kwaɗayi sai ka yi wa mutane magana ta alkhairi in Allah ya kawo zamani ne ku in Allah ta'ala ya kawo sai ku zo ku fi wannan ko fa qulhum mai sura. sai ka faɗa musu magana magana mai laushi magana mai taji kana ce tashi ka cika na ci idan mutanen nan baya isa ku wannan kuma ba shi ke ba da lasisin bara ba kun lura ko ba kuma shi ke bada lasisin bara akwai babban direban mabarata da yake jagorantar motar ba a taɓa ganin ɗan shi a kwararo yana bara asali ma ana rawaito a yayin shi duk aka ƙasar wanda suke karatu amma kuma duk dabarar da zai je da zai su ayoyin alkur'ani don su goyi bayan bara yana yi amma ko ba a taɓa ganin ɗan shi yana bara kuma da ke ko asali ma 'ya'yan shi ma ba wai karatun allo ba a'a sai ki ji ana tuciyar mahabbata qur'ani ne kuma ki ana tutiyar makaranta ne sun yi boko sosai kuma sun yi karatu amma an tura mashi yara sun tsanta kawai ba abin da zai ga an yi karatu an yi karatun ba haddar an yi karatu an yi karatun babu ilimin zamani amma ƴaƴan shi babu bara ga ilimin zamani ga haddar da ake tutiyar akwai ta ni kuma irin waɗannan abu sai da ya ce Allah ya ce wa amma sa'ila falatan to as-sa'il tambaya na addini ko kuwa wanda ya yana tambayar ki addini yana neman fatawarki kar ki baka mai tsawa abin da zai nuna miki asa'il tambaya ce ta addini fa innahu jibril ataku yu'allimukum atadani man sa'il yace ko ka san waye mai tambayar na ko na barace mai tambaya don ya tambaya ta ba ka bin an islam ba ka bin an iman ba ka bin an isan ba ka bin an sa'a ba ka bin an amarati tambayoyi guda biyar sai ce a tagari man sa'i sai ce man abin nan qala fa innahu abin nan a tadari man sa'i qala fa innahu jibril kuma ya'allimukum dinakum a sa'i shine magaraci a'a a sa'i mai tambaya ta addini mai tambaya ta addini kar ki daka matsawa amma kullum sai ya ce ai magaraci shine wai shine wai shi bai taba ba taba gani ayan shi kuma suna bara ne kawo wadannan magana Allah ta ya sauke Allah madaukin sarki yake cewa idan mabukata sun je wurinka sun karanta maka sun karanta maka kar ki daka musu tsawa kun kar ki daka musu tsawa ki faɗa musu magana sauƙaƙar magana don kina fatan Allah ta'ala ya kawo in Allah ta'ala ya kawo za mu neme ku to yanzu Allah ta'ala ya kawo ya za ki yi kasafi kuna jira da kyau Allah ya kawo ya za ki kasafi sai Allah ta'ala ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan kada ki sanya hannunka kada ki sanya hannunki kada ka sanya hannunka kada ku sanya hannunku kada mu sanya hannunmu mahlulatan a amfare ila umkika a wurin mahlulatan ila umkika kada ki sa hannunki a wurin ki haka kin ga kasar rawa ki duk mutumin da yi haka kin ga ba magana hannun shi ya shiga da shi kenan in lura da ko duk wanda ke ga ya sa hannun shi a haka kin yi kin yi kin ga hannun shi a haka to ba magana ba wai don sai hannun ya saki ne sannan zai ɗauko cek ne ya rubuta ko zai sa hannu ana ce to wani Allah ta'ala ce wala ta ji aliyadaka mahamulatan a ɗan fare ila unukika a wuyanka kenan kada ki zama morowaciya kada ya zama waci? kada mutum ya zama tintirin waci. Allah ya bashi ga mutane cikin bukata sai ya ɗan saki kin ga an an aidan ta iya kenan wala ta ha kar kuma ki saki hannun naki su basati gaba daya yadda ya taho din nan ya tafi gaba daya kar ki haka kullum da sai Allah madaukin sarki ya ce fataquda in kika haka fa sababiyya kenan in yasa fi mudari ya zama abin nan mansub bi an mudmara wujuban ba da fa sababiyya fataquda sai ki kasance maluman abin zargi wannan ya koma na farko kenan idan kika zama marwaciya sai a zarge ki ko haka ba a ce kin ganta na kin ganta na ba ta taɓa biya ma wani a su kuɗin nufa ba tana kallo za a a yanke wuta irin wannan mai zai bar gobara ta tashi gidan mutane gidanta ko gidan shi sai ta kusa cinyewa zai ki gama kwatashin taso wani kuma suna ji ya yi baki cikin dare da bindigogi sai ki ji sun yi ko ihu ba za su ba ko ta taimaka ma da addu'a ba za su yi Allah ta su na mafakin da suka ɗauka fi ba amma da ya ja shi ya ja sai ka ɗan saki ka san mutane yadda suke in karatu ne sai a taimaka fasara a ce malamin nan ta cika nuna ta sani kun lura malamin nan ta cika nuna komai kai sai a ce baka iya ba amma in dai kuɗi ne ko a gage ka baya ba za a ce ka banya kake ba in yi magana sai a ce yaushe ta tashi amma idan kuɗi ne ko da sun yi kakanni goma da ke inda za dan shafa musu sai ki ga sanin alin an zauna kuɗi kuɗi ya ma za su sai addu'a Allah da Allah sauri sai Allah mai sarki ya ce fataka oda sai ki kasance maluman abin zargi don kin zama mawuciya mahsuran wanda zai da na sani ya koma na biyu kenan in kika saki duka sai ki zama kina da na sani kin zo kin ba da kyauta kin ba da sadaka kuma zuciya kina bin sadaka kina kat amma da nasu da tuka yana rage ladan sadaka <laughs> ya gani mana ina da kun gane da ke ko waɗannan ayoyi da muka karanta tun daga ayar la ta ja'ama Allah ilahan akhar har zuwa ƙarshen ayata 39 da za mu karanta malamai suka ce suna ɗauke da gaba gaba gaba gaba gaba na dukan gaba gon gaba na gogar gaba gaba 25 zuwa 26 kuma yadda ake tarbiyyantar da al'umma yadda tarbiyya take tarbiyya qur'aniyya tarbiyya ta alqur'ani mai girma aka fara da haƙƙin Allah shine mafi girman haƙƙi aka biyo shi da haƙƙin mahaifa aka biyo shi da haƙƙin uwa aka biyo shi da haƙƙin miskinai aka bi shi da haƙƙin matafiya aka zo aka tarbiyyantar da ki yadda za ki zauna wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtulu wa kana bayna zalika qawama wallazina an anfaqu waɗanda idan za su ciyar lam yusrifu ba za cewa daga kara kaga wa lam yaqtulu ba sa maki hannunsu ba haka suke yi ba wa kana bayna zalika qawama sun kasance tsakatsakiya suke isa Allah madaukin sarki yake cewa wala taj'al yadaka maghlulatan ila umkika kada ki sanya kada ka sanya hannunka a dan fara a wuyanka ma'ana kar mutum ya zama roci kenan don duk ga wannan magana da ake ta yi da ake ta yi wala taj'al yadaka tun daga la taj'al ma Allah ilahan akhara har zuwa qada rabbuka duk waye al-mukhatab waye ake magana da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ke da ake magana da ke ko kuma dukkanin al'umma abin da zai nuna miki ba manzo Allah sallama kadai ake magana da shi ba shine da Allah ta'ala ya ce in ma yablu khanna indaka al-kibara idan iyayenka guda biyu suka kai girma a wurinka alhalin shi kuma iyayen shi ba su kai girma haka ba muhammad al-amin shankiti a cikin abubuwan bayan ya ce wannan karara kenan da ke nuna mana ba da manzo Allah sallama ake ba da al'umma ake kun lura da kyau ko dan yace in ma yablu khanna indaka al-kibara ahaduma wa kilahuma fala taqul lahum uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما wannan haka ake rayuwa haka ake bayarwa kada a baki ki bayar duka sai ki bayar kar kuma an ba in kin tashi bayar don ki an ce kar ki bayar duka ki kwange ta tashi fitar da zakka sai ta sanya naira goma goma a cikin envelope sai aka zo ana tara ba za a duba a ga naira goma ta ga naira goma guda ta ga yan biyar biyar guda biyu mai babbar kaso a ciki ita take da mutala ba haka ake yi in kin tashi ina laifi idan dubu goma za ki fitar zakka ki ba mutum biyu ko ma ki ba mutum guda ai sai ta ce masha ba za ki ɗauki talaucin gaba ɗaya ta al'umma ba ko ba ka yake ba to amma dai wata kyautar kamar mata da talauci ne kin ba shi mutala ɗaya alhalin ya fito gida ne babu karanzar babu magi babu gishiri babu kaza babu kaza sai ya fito ya fara manta ya fara sa ba za ka ba shi mutala to yanzu mutala ta tuno mai da duk wacce lissafin da babu a kai kuma ba za ta biya ba to amma ya aka ce ga dubu goma ga dubu biyar sai ki ga wani ziyara ke Allah madaukakin sarki yake cewa kada ki bayar duka kada kuma ki rike hannunki duka sai Allah madaukakin sarki ya ce inna rabbaka lalle ubangijinka ya busutu rizqa liman yasha yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama ba wai da wanda yake so ba wannan almashi'a ce alqadariya Allah yana shuka da arzikinsa ne ga wanda ya ga ba ga wanda yake so ba in kika ce ga wanda yake so arna nawa ne suke da dukiya ma kare sai ki ce Allah yana son su a'a ganin dama ne kowane Allah ta'ala ya shimfa da arzikinsa ya ki ga arne ne mata talatin mata yanzu tamanin da shida matan casa'in sai ki gan shi malam Allah ya shimfiɗa ne arziki ga shina motoci ne kamfanoni gidan biredi ne gidan siminti ne gidan bulo ne gonaki ne gidajen haya ne motoci ne tilla shi ne kun gurce wani da kyau ko wannan ki za a yi shi banki suke rance eh, ya zama abin nan kenan suke kuma Allah yana shimfa da arziki ne ga wanda ya ga dama wa ya kuma yana kuntatawa ga wanda ya ga dama yana kuntatawa ga wanda ya gara mu shi ne shi ne wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu wa man qudira wanda aka kuntata mishi shine kuntatawa shine wa zamuni izhaba maghadiran fa dhanna an lam naqdira alaihi sai izatan ya yi cewa ba za mu iya kuntata mishi ba a nan inda ya tafi ba wai za mu da iko a kan shi ba a'a ba wai za mu da iko ba wai sai inda tambaya mu da iko a kan shi ba a'a sai tsammanin ba za mu kuntata ne a nan inda yake dan ba ile kuwa sai ya shiga cikin kifi kifi ya haɗe shi gaba ɗaya kawai mana da fi zulmati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Allah ta'ala ya ce fa lawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun fa nadarnahu bil ara wa huwa saqim wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu kuma mata'amhum ila hin wa yaqdir kuma Allah ta'ala yana kuntata arzikinsa ga wanda ya ga dama sai ki ga wannan ga qiyamul laili ga tahajjudi ga azumin litinin da alhamis ga kaza ga kaza amma malam na buɗe baki na buɗe baki ruwan na sai ya kokari iya sai ta tukunya da zai dinga sanya ruwa a ciki yana yana sanya ruwa a ciki kullu ke ko wani kuma za ki ga <laughs> na kenan Allah ko wani mutugan shi ga arzikin ga kuma fahimtar addini din ga arzikin Allah ta'ala ya hore mashi ga kuma arzikin makare kun lura da ke ko in sun ja mota su ja mota kenan yau an sun ja su masu su ja baya yanzu idan haka al'amura yake sai ki ga wani kuma ga kafircin makare ga talaucin makare la ilaha illallah ga shi talaka ne garin kwaki da zai sha baya shan shi da safe yana son shi ne daidai sha ɗaya da rabi don ya zama shi ne karin safe shi ne kuma karin rana sai kuma a tariyar ma haka ake amma kuma ga kafirci ma karfa da shi Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala haka yake kaɗa duniyar da bakin kome da gaba shi ya sa ya bayyana kowa da kowa ya bayyana wani igana ma zai kamar da mafi bayani a wancan kara Allah madaukin sarki yake cewa inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu lalle shi ubangiji subhanahu wataala kana ya kasance bi ibadihi ga bayansa khabiran mai ba su labari ne yana ba su labari ne a yadda abin yake filla filla dake dake shi ne alkhabir wanda zai baki labari daga farkon abu zuwa karshen shi a yadda abin yake Allah ka ta muku wannan da kyau ko sabani wanda yake ba alkhabir ba za ki ga hatsari ake da mace hatsari ake da wata da ake hatsarin ita dai da ake hatsarin da ita a cikin mota ta ce eh lallai kan ta ga giftowar mai mashin din ko ta ga yadda motar wancan ta ce amma ta ga lokacin da aka haɗi ba kuma tana ciki kawai sai gwamnati ta yi likitoci arba'in ne a samanta Allah ta'ala ya sun wata likitoci ne wannan gana an ƙara ruwa gana ana ɗinki gana ana kaza gana an sai mu ta fara tasowa Allah ta'ala ya sauki to amma Allah ta'ala shi ne khabir mai ba da labari yadda abin yake filla filla daki daki ba a cire wani abu ba a abu shi zake ga dubi da ya ba da labarin annabi Yusuf alaihi salatu wasalam a cikin alqur'ani ka duba yadda ya ba da labarai ya ce wa jawo alaƙa musu yi bi da min kadin dubu da ya ba da yadda abin ya kasance da ya kammala sai ce laƙar kana fi ƙasasa mai ibaratu da wani alba matar hadisa ya tara abin ba ma jiki ba ne abin ba fim ba ne ba wasan kwaikwayo ba ne sai ki ga yadda aka ba mu kisar annabi yusuf wasu abubuwa sai ki ga kin yi minti goma ba ki ga wani abu da ya ta cikin sura ba a ce ga fim ɗin shi ga waye ga waye allazi ma zalla bi ba. Allah madaukin sarki yake cewa inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran mai ba su labari ne basiran mai ganin su subhanahu wataala yana ganin su wa annahu yara da bi badharri fi dhulumati fawqa summi sakhari subhanahu wataala yara yana ganin dabiba sayin kafa na azzar mafi kankantar halitta wanda ce a halitta mai take mai halitta ce take da kankanta mai za ce masu biology hmm? eh eh kenan da hausa ce wannan jinsi ne ai alvar jinsi ne suna halitta ka ce misali ko kurkudu kurkudu duk kurkudu kurkudu yana da girma kurkudu ma tana da girma kwarkwata tana da girma Allah sauke kuma kuma ma eh tana da girma ku faɗa mana kuma ma tana da girma to ina ina tambaye ki ai kin san tururuwa kun lura ko ki san tururuwa ba yanzu idan tururuwa ta tafi akan wannan kafe din kina ganin sauran kina ganin sabon shi subhanahu A kan falalin dutse kun ko a cikin duhun dare idan kuma ta yi tafiya yana ganin sawunta shine wa annahu yara da bi bazzar fi zulumati fawqa summi sakhar a cikin duhu yana ganin sawun tafiyarta yanzu ina za ki shiga da Allah da Allah ba ganin ki wanda sa hannu za ki da Allah ta'ala ba gani ai a karanta da mutane sunayen Allah ta'ala da siffofinsa ai ba sai an sa musu kyamara ba za ta dinga lalubo inda suke ta inda mutum zai shiga ya ɓoye Allah subhanahu wa ta'ala mana da ragon lokaci minti biyar ya rage sun ce mana minti biyar ya rage kuma minti biyar da ya rage wannan magana ta gaba doguwar magana ce sai mu haɗa ta da sauran magangan da suke biyo baya suka biyo baya to kenan sai mu dasa aya anan abinda muka ne daidai Allah subhanahu wataala ya sami tarayya a cikin ladan baki daya wanda muka yi kuskure Allah ta'ala shi yafe mana alkhairai da ke cikin wannan wata Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin su da Allah ya sanya mana ciki kun ga sannu a hankali an gama tsagin ramadana na farko an shiga tsagi na biyu don yau goma sha shida an shiga tsagi na biyu Allah ta'ala ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ta'ala ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ta'ala marasa lafiyan cikin mu Allah ta'ala ya ba su lafiya masu juna biyu Allah ta'ala ya sauke su lafiya masu matsaloli Allah ta'ala ya yi musu matsalolinsu tun masu neman addu'a ta alkhairi Allah ta'ala ya biya musu bukatunsu iyaye da suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda suke da rai Allah ta'ala ya sanya ma rayuwarsu albarka da mu da su idan wa'adinmu ya yi Allah ta'ala ya sa mu cika da kyau da imani Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tabarki na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana mu ya tsare mana malaman mu ya tsare mana mu fitintunin nan na zamani Allah ta'ala ya tsare mu ba mafi sharrin fitina irin fitinar rayuwa mutum ya rayu a tabarkin da ba na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dinga ganin shi a tabarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa kullum kike addu'a wa uzbika min fitnatil mahya Allah ina neman tsaronka ka tsare ka fitinar rayuwa mafi sharrin fitina shine mutum ya rayu a tafarkin da ba na manzon Allah ba kun lura dan shi yana ganin tafarki ne na manzon Allah sai ranar alkiyama ya ga ai tsakanin shi da tafarkin manzon Allah kamar tazara sama da ƙasa ne wa ba zalahu min Allah ma lam yakunu yahtasibun wa ba zalahu sayyi'atu ma kasabu fa haqa ma kanu bihi yastahzi'un Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya tsare mana rayukan mu Allah ya tabbatar da mu a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya tabbatar da mu a tafarkin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk